واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان فلقد قدر الله تعالى مقادير العباد وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وجعل الإيمان بقضائه وقدره ركنا من أركان الإيمان وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته تعالى وما في الكون كائن إلا بتقدير الله وإيجاده والدنيا مملوءة بالأقدار مطبوعة على الأهوال كالحر والبرد لا بد أن يصيب الإنسان ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فتن ومحن كقطع الليل المظلم يتبين بها الصادق من الكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون والنفس لا تزكو إلا بالتمحيص والبلايا تزهر الرجال يقول ابن الجوزي رحمه الله من أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم ولا بد من حصول الآلام لكل نفس سواء آمنت أم كفرت والحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار ولا يطمع أحد أن يخلص من المهنة والألم آدم عليه الصلاة والسلام سجد له الملائكة سجد له الملائكة ثم بعد برهة يخرج من الجنة أو ثم بعد برهة يخرج من الجنة وما الابتلاء إلا أقصى المقاصد وخلاف الأماني ومنع الملذات والكل يتجرأ مرارته يبتلى المؤمن ليهذب لا ليؤذب فتن في الثراء ومحن في الضراء وبلوناهم بالسيئات والحسنات لعلهم يرجعون والمكروه قد يأتي بالمحبوب والمرغوب قد يأتي بالمكروه فلا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة ولا تيأس أن تأتيك المسرة من جانب المضرة قال تعالى أفى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأفى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما منعك ربك يا عبد الله إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليؤاتيك وما امتحنك إلا ليصطفيك وفي الحديث ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة أخرجه الإمام البخاري ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء والفرج قريب فاسأل فاتح الأبواب فهو الكريم المنان الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهو الفعال لما يريد بلغ زكريا عليه السلام من الكبر عتيا ثم وحب له يحيى نبيا ورسولا وإبراهيم عليه السلام بشر بولد وامرأته تقول أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يقول الفضيل بن إياض رحمه الله لو يئست من الخلق لا تريد منه شيئا لا أعطاك مولاك كل ما تريد إبراهيم عليه السلام ترك ولده إسماعيل وأمه هاجر بواد لا زرع فيها ولا ماء فإذا هو نبي يأمر أهله بالصلاة والزكاة وما ضاء يونس مجردا بالآراء ومن فوض أمره إلى مولاه حاذ مناه عباد الله أكثروا من دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول العلماء ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه قال ابن القيم رحمه الله وقد جرب وقد جرب من قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سبع مرات كشف الله ضره يا عبد الله ألق نفسك بين يدي الله وألق رجاءك به وسلم الأمر للرحيم واسأله الفرج واقطع الألائق عن الخلائق وعد إلى الله سبحانه وتعالى مولاك الحق وهو أرحم الراحمين عباد الله فاستغفروا الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد معشر المؤمنين أصبحنا في زمن الفتن والناس حيارى يتبعون أهواءهم ويحكمون أقولهم ولا يرجعون إلى كتاب الله تعالى ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبالون بالدين ولا يلتفتون إلى شريعة الله جل جلاله وكثرت القفلة وانتشر الفساد وعمت البلوى حتى أصبح الإسلام يتيما غريبا مهجورا وتحقق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله بدع الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أخرجه الإمام مسلم وفي رواية قيل ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس والمتمسك بدينه في أيام الفتنة العابد بربه في وقت الحرج المتتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الشأن طالبا لمرضاة ربه مجتنبا لسخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية تاركا أهله وماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كالهجرة إلي أخرجه إمام مسلم وفي رواية الإمام أحمد العبادة في الفتنة كالهجرة إلي وقد أحسن من قال لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم صرد يسومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سهرا لأنكم قوم سوء ما تطيئون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله وقد قيل في تأويل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أي إنه يدخل فيها دفعه عن الأساد بأهل الطاعة اللهم نسألك ونبتهل إليك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واذكر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين <clears throat> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala nazari da abubuwan da suke aukuwa a duniya gaba ɗaya da ƙasar nan da mu kanmu na fitinu da bala'i iri-iri da musiba iri-iri kaji an kashe ɗari can an kashe hamsin can an kashe talatin can kana da makoci kaji an ce an ɗauke shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna zaune lafiya da mutum ka ji an ce an buge shi an kashe jama'an musulmi wannan fitina ta kai iyaka mu koma ga Allah mu nemi taimakon Allah mu nemi tsaro daga Allah jalla jalaluhu jama'an musulmi ‘yan uwa masu imani tabbas tabbataccen al'amari ne Allah ta'ala ya ƙaddara duk wani abin da zai sami bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya raba rayuwan bayi da arzikinsu da abin da za su samu da dukiyarsu da dukkan al'amuran da zai same su. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutuwa da rayuwa ba don komai ba don a jarraba mu wa ya imani wa ya fi aiki nagari wa yafi sabati a kan hanyar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rayuwa gwagwarmaya ce rayuwa cike-cike da abubuwa mabambanta masu launi kala-kala ka samu a same ka kaji ji daɗi ka zafi ka yi dariya wani lokaci ka dare haka rayuwa ta gada to sai Allah ya sanya imani da duk abin da yake alkaba Ƙadari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala da hukuni daga cikin rukunan imani wanda bai yi da shi ba ba shi da imanin jama'an musulmi duk wani motsin da ɗan adam zai yi a duniya duk wani natsuwan da ɗan adam zai yi a duniya duk tashin da zai yi da yunkuri duk zaman da zai yi da kwanciya ba zai yi ba sai da mashi'a ta ubangiji jalla jalaluhu ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun jama'an musulmi duk mutum da ke duniya Allah ta'ala ya riga ya kaddara komi nashi samuwarsa da abin da zai same shi da abin da zai aikata da abin da zai taba da abin da zai taba shi duniya gaba ɗaya kuma Allah ya sa ta gidan jarrabawa ce don haka aka cika ta da abubuwa na matsaloli da abubuwa na tashin tashina da abubuwa masu daɗi da marasa daɗi wahalhalu ga sunan kala-kala tashin tashina baya ƙarewa kuma Allah sai yi wani iko domin ka gane eh ita rayuwar haka take ya sa mana kishiyoyi biyu sanyi da zafi wani lokaci sai gaji kana makyarkatan sanyi wani lokaci sai kai kaman ka tube ka tafi huntu domin a nuna maka haka abin yake kaman makeri kake ko kuma karfe a gaban makerin wani lokaci a sa ƙarfen a wuta a zuga zuga zuga zugai su ɗauki zafi ƙarfen ya zama ja saboda bala'i kuma a ɗauki guduma a yi tarafka masa ba tausayi ko a yi fale-fale da shi ko a yi tsini da shi ko a lallon ƙwasa shi sarrai daga baya kuma sai a lallashe shi a sa shi a cikin wani ruwa wai ka yi haƙuri ka huce hankalinka ya kwanta to ita rayuwa in baka fahimce ta ba haka take kowaye kai a matsayinka na mai kudi a matsayinka na talaka a matsayinka na mai mulki a matsayinka na wanda ake mulka haka rayuwar take subhanahu wata'ala yana faɗi cikin suratul baqara aya ta 155 wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min amwali wal-anfusi wa bashir wallahi sai mun jarraba ku da abubuwa daban-daban na tsoro ina tsoro a ce za ka tashi kana tafiya kana fargaba ko za a tare ka ko ba za a tare ka ba me ya kai tsoro mutum a gidansa a buga kofa in ma bai bude ba a buga kofar a ɗauke shi cikin iyali na kuka me ya kai wannan tsoro da fitina jama'an musulmi mu koma ga Allah mu roƙi Allah mu nemi tsaro daga Allah mai ya kai tsoro bawa na gonansa yana neman abincinsa wani ɗan ta'adda ya zo ya gunguntila hannunsa ya kashe shi ko ya kashe ko ya ƙi kashewan ya ɗibi hannayen ya zuba aljihu a aljihun wanda aka gunti lema. mai ya kai wannan wannan wani na cewa suna mota cike mata da maza na fasinja sun biyo ta zamfara su sa'a ma suka yi aka ce duk kayan ku sauke duk abin da ke jikinku ku tuɓe sai da suka yi masu zindir sannan suka ce ku shiga motan ku tafi ta ce alhamdulillahi ai wata fitinar ta fi wata wata bala'in ta fi wata ba a ƙona su ba ba a kashe su ba ba a mare su ba ba a cije su ba an dai kwace komi hatta tiran da ke jiki an ce ku safi zindir haka nan da direban da fasinjan matan da maza aka shiga mota zindir-zindir tana iya yiwa ƙungiyarsu na tsafi aka ce su yi musu haka su ma masu fassara hannun su sa aljihun yana iya yi wa ƙungiyarsu ta tsafi bokansu ya ce ai haka za ku yi ta cin nasara ke haka direban nan ya jawo su ƙauyen farko da ya zo da yake shi ma Allah ya mashi basira sai ya duk ku tsaya a mota ni in shiga ƙauyen ya nufi ƙauye ana gudu yana ku tsaya ba mahaukaci ba ne fitina ce kunji kunji yana ta faɗi a haka har dai wani ya ji ya fahimta aka tsaya aka je ce kai ku tsaya ku tsaya sannan aka tattaro mashi kaya na maza da na mata kowa ya je ya dan sassaka malam ina bala'in da ya kai wannan ina bala'in da yake wannan in kana talaka Allah na iya jarabanka yanzu waɗanda ba su da abincin daren yau Allah kaɗai san iyakansu to kuma da rashin abincin sai ka ji rashin lafiya ya kama ka kaga ba a kyala tallaka tibis ba kamar yadda ba a kyala mai kudi ba kamar yadda ba a kyala mai mulki ba to haka rayuwar take haka rayuwar take subhanahu wa ta'ala ya ce za mu jarrabe ku da yunwa za mu jarrabe ku da naƙasar dukiyarku za mu jarrabe ku da naƙasa a rayuwarku za mu jarrabe ku da naƙasa a shuke-shukenku da gonakinku da abin da kuke samu na yau da kullum to amma da aka tattaha sai aka ce wa bashirin sabirina ka yi wa masu haƙuri bishara Allahu akbar ashe kenan wanda zai haƙuri ya yi imani ya koma ga Allah a duk yanayin da ya sami kansa to zai ci gajiya biyu na farko dai Allah zai ba shi sakamakon haƙuri ya canza masa tsananin da fitinan da musibar da bala'in zuwa rahama da jin daɗi da walwala da nishaɗi sannan ya ba shi gidan aljanna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wala yakunu dhalika li ahadin illa li mu'min kai al'amarin mumini daban sha'awa daban mamaki abin kwaɗayi ne ba ka samun wannan al'amari sai ga mumini shi duk yanayin da yake alhamdulillahi ne idan fitina ta same shi yayi hakuri sai ya zame masa alkhairi idan alkhairi ya same shi yayi godiya sai ya zame masa alkhairi haka ake son ka zama kada ka kuskura ka kai karan Allah a wajen bayin Allah ka kai kukanka ne a wajen Allah zai share maka hawaye kuma hanyar da za a share maka hawaye ya fi ka sani jama'an musulmi kamar yadda muke gani abubuwa ga sunan ba daɗi sai ka ce yankin dare mai tsananin duhu to amma ta nan ne ake tantance mai gaskiyar imani da ɗan jabu domin alkur'ani cikin suratul ankabuti ayata ta biyu Allah ta'ala ya ce ahasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun mutane zato suke da kayi imani sai kaga komi na bude maka kana jin dadi komi kana walwala da nishadi haka shige aljanna ba za a jarraba ka a gaskiyar imanin ka ba ai aiko hatsi ne aka buge a gona ba a tace ba ba a sheke ba ba a rage ba aka yi tuwo a ci da tsakuwa Na ka sai an rage sai an rage sai an tankaɗe sannan a da tsaba a wani kaikayi haka yake Allah ce ai ba zai yiwu ba jama'an musulmi shi ita jarabawa ta kan tsankake mumini ne kuma duk wata fitina takan tace mazaje ne na Allah ta fidda su a fili ibn al-jawzi Allah ya ji kanka yana cewa wanda duk yake son a ce kullun yana zaune lafiya cikin jin dadi da da anashuwa da bala'a da da, nishadi ba tare da jarrabawa ba to bai ma san dan me Allah ya ce ka zambawa na ba kuma bai san yaya ake mika wuya ga Allah a bi dokokinsa ba don haka dole ne ko kana so ko ba ka so wata hannu sai kaji zafi sai kaji ji haɗari ko kana so ko ba ka so sai ka samu abin da ba ka so ya same ka mumini ne kai ko an ne rayuwa ce haka take daidai da kowa rayuwa ce wanda aka gina ta akan wahala da gina da karo da menene ko ta kwana laqad khalaqnal insana fi kabad a haka aka halicci dan adam ko kana so ko ba ka so ba wani wanda ya isa ya tsira barin wahalhalu jarabawa, fitina da abin da ɗan adam bai taɓa tsammani ba alagafata malam shugaban shugabanmu kakanmu annabi adam saboda daraja da matsayi da girma sai da Allah ya ce mala'iku duk yi mashi sujjada ba su yi ba? ba su yi ba sun yi amma a karshe sai aka ce fita daga gidan aljanna wanda dai aka ce mala'iku su masa sujada, sai aka ce ya fita daga aljanna ya dawo duniya wace jarrabawa ta kai wannan duniya gidan bala'i ne gidan fitina ce gidan musiba ce aljanna gidan ni'ima ne ba a rashi ba a komi na bakin ciki amma aka ce fito kuma ya fito ya dawo ya haƙura har kuma Allah ya koma da shi ga rahamarsa jama'an musulmi wannan ita ce rayuwa gaskiyarta kenan hakikaninta kenan idan baka fahimce ta a haka ba ba za ka taɓa fahimtarta ba kuma duk inda aka ce jarabawa ta zo ai saɓanin abin da kai kake so ne saɓanin abin da kai kake guri ne saɓanin wani abu ne ke da ke maka daɗi aka akasta maka don haka ga mumini to Allah bai taba jarma ba ka danya ya azabtar da kai ba Allah yakan ba mumini ne dan ya daga darajarsa an ne ne ake datsa azabtar da shi a kaskantar da shi ke kai Allah mai ne maka an ne kenan ko shi mai yi ma Allah ne to mai kai mashi ba kayan shi bane in ya so ya faka in ya so ya ɗaukaka in ya so ya kaskanta shi har tuhuman Allah ma yake yi daga nan sai ya dada samun kanshi cikin matsaloli subhanahu Ta'ala mu ya tabbatar mana a aya ta 168 suratul araf. wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un su bayi Allah yana jarraba su da kyakkyawan abinda suke fatan samu kuma yakan jan a ba su da munanan abin da ba sa fatan su same su samu ko ya same su ana haka don su koma game shi ne a san kana da Allah kenan abubuwan da kake ƙi in ka koma ga Allah zai iya haifar maka da abin da kake so sannan abin da kake so idan baka koma ga Allah ba zai iya haifar maka da abin da kake ƙi dole kullum mumini yana tafiya ne in ya ji shi cikin maiko to sai tunanin fa in ya shafa yana iya gudawa ya zama mashi matsala wato daɗi na iya zuwa tare da bala'i mumini kullum a haka yake tunanin shi hakanan kuma bai yanke ƙauna don ya ji shi cikin matsala domin yana da imanin matsala tana iya zuwa tare da nasara domin alƙur'ani suratul bakara aya ta 216 Allah ta'ala yana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da yawa kukan so abu kukan ki abu abin ya zame muku alkhairi ko ku so abu abin ya zame muku shari Allah ya sani ko ba ku sani ba to ku bi shi da takawa Allah subhanahu wa ta'ala kullum in ya hana ka to yana son ya baka wata dama ne da zai baka tuli mumini tunaninsa kenan imaninsa kenan kuma har kullum in ya jarrabe ka tunanin mumini Allah yana son ya ban wani rahama ne ya ban wani lafiya ya kuma zaɓe ni ya fifita ni hatta a kiyama kamar yadda ya inganta ruwaya ta imamul Buhari, wala ya zalil bala'u bil mu'min hatta yamshi alal ardi wa laysa alaihi khati'a jarabawa da bala'i ba zai gushe ba yana samun mumini ɗaya bayan ɗaya kamar zurin carbi har sai ya tafi a doron ƙasa ba shi da sauran zunubi Allah ka yafe mana don haka kada ka yanke ƙauna daga rahaman Allah ko da kana cikin matsala ko da matsalan ya yi tsawo gushewar na gab da gab kullum ka roƙi mai yayewa karimi ne mai jin kai ne mai rahama ne alkur'ani na cewa in yabsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da damuwa ko rashin lafiya ko bala'i a iyalinka ko a dukiyarka ko a ko menene na rayuwarka ko a wajen aikinka ka sani ba mai yaye maka wannan bala'i in ba Allah ba wa huwa al-fa'alu lima yurid Allah shine mai aikata abin da ya so ku duba ku gani na zakariya ya tsufa tukub tukub ba haihuwa kun san ko ba abu ne mai dadi ba amma da yake yana tare da Allah kullun yana komawa ga Allah sai Allah ya yi masa bishara ya ba shi ɗaya haya annabi manzo kaga duk shekarun shi ya yi a jarrabawa bai ba ɗa bayan ya kai matsayin da anya a haihu sai Allah ya ce za a haihu kuma za a haifi ɗa wanda yake a zamanin ba za a haifi ɗa ishi ba annabi ne manzo ibrahim alaihi salam shi ma ku tuna ya tsufa tukun matarsa ta tsufa Allah ya ce kai muna maka bishara za ka haifi ɗa matan ya faɗa kunninta ta ce alidu wa ana ajuzin wa haza ba'ali shaikha ni tsohuwa tuku mijina ya ta kwamfashe mu haihu Allah ya ce a za ki haihu kuma matsan sunan shi isa haka bayan kin haifi isa haka kuma za ki gaji ka. sunan shi ya aku wa min wara'i isa haka ya aku an gama me wannan ke nuna mana duk jaraba wanda Allah yi maka ka yadda da Allah kaka yanke kauna daga rahamar Allah annabi ibrahim ya ɗauki isma'ila yana jariri da shi da mahaifiyarsa hajara ya je dajin Allah ya ije bi ardin gari zai zam'in la zam'a fihi wala ma ƙasar da ya ije su ba ruwa ba wani abin da za ka tsinka na ɗan ice maka ci balantana ka dafa-dafa amma sai gashi wannan ɗan da aka ije a wannan wajen ya girma ya rayu rayuwa mai kyau ya zama annabi ya zama manzo Allah na ba da labari wa kana ya amuru ahalahu bis salati waz zakati wa kana indana mardiya inda rabbihi mardiya kun ga ashe kullum mumini yana nan tare da Allah shi ke ɗauke bala'i shi ke kau da musiba shi ne rahimina jama'an musulmi kamar yadda muke gani al'amura sun kai sun dawo fitinu sun yawa sai dai abin bakin ciki mafi yawanmu muna cikin ɗimuwa gaskiyar magana kenan da yawanmu muna bin san zuciyarmu da yawanmu muna hukunci da molan kanmu ba mu komawa zuwa ga littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu komawa zuwa ga sahihar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafalanmu yayi yawa ɓarnanmu ya yi yawa mafi yawanmu shi yake haifar mana da bala'i mabambanta har ma in ka ce a koma ga addini na gaskiya fahimta ta gaskiya tunani ta gaskiya sai ka zama kai ne bare kenan musuluncin ya zama maraya ya zama baƙo an ƙaurace masa ba ta shi ake yi ba kamar mu'jizan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata inda yake cewa bada al-islamu gariba wa sayaudu gariba kama bada'a fatuba lil ghuraba riwaya ta imamu muslim musulunci ya soma bako zai koma bako kamar yadda ya soma bako to waɗanda suka rungumi bakuncin shi a farkon zuwansa da ƙarkensa ana yi masu bishara da gidan aljannan tuba. Allah ya sa muna ciki a watan waya aka ce suwa ne ne bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazina yuslihuna idza fasada an-nas waɗanda suke kokarin su gyara kullun gyara suke so a lokacin da mutane suka lalace suna barna suna shegantaka naka wanda ya riko da addini a irin wannan yanayi ayyamul fitan ya bauta ma ubangijinsa a lokacin tashin tashina ya koma ga manzansa sallallahu alaihi wasallam a dukkan al'amuransa ya ƙaurace ma duk wani aiki na ashanatir na Allah wadai ya kasance a kowane lokaci yana neman yaddan mahalicinsa yana nisantan hushinsa to kamar wanda ya hijira ne barin jahiliya zuwa gidan musulunci ya bar dukiyarsa ya bar ahalinsa ya koma yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana imtisalin umarninsa yana nisantan haninsa yana yin abin da Allah ya umarce shi hadisi ya tabbatar waya na imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ibadatu fil haraj kal hijratu ilayya ka bauta ma Allah a lokacin tashin tashina a lokacin fitina a lokacin halin kakani kayi kaman hijira ne zuwa gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta imamu Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ibadatu fil fitna kal hijratu ilayya Allahu akbar shi yasa wani mai hikima yake cewa laula allazina lahum wurdun yasalluna wa akharuna lahum sirdun yasumuna laduddukat ardukum min tahtikum sahara لأنكم قوم سوء ما تطيعون والله Ba badin bayin Allah da ke cikinmu wanda suka tsara sallah da tauhidi suke azumi hatta na taɗawu'i ba to ƙasar nan namu da an daddake ta da an ninnike ta da an wargaza ta da asalatin fari saboda mun zama masu kunnin ƙashi ba mu biyayya ga abinda da Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma wannan yana daidai da abinda ta'ala yake cewa walau la dafa'ullahi nasa bi ba'dhin lafasidatil ardu badin Allah yana kauda bannan wasu mutane ja'irai da aikin wasu mutane salihai ba to da tashin tashina a duniya da kowa ya rasa inda zai sanya kansa a yanzu din ma da masu tauhidin da masu bin Allah da takawa ga irin halin da muke fadawa da haka mu komo ga Allah mu bi Allah da takawa mu nisanci saba maka Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne mai jin kai bawa bai taba dawowa zuwa gare shi bayan ya guje shi ya ce a ni ma ba na son ka ba kai kullum ma Allah ya fi kowa farin ciki idan ka dawo ka tuba fiye da duk wani abin da zai sami bawa a yau na farin ciki ya ce yana farin ciki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin masu jin gaskiya da bin gaskiya da dawo ma gaskiya da riko da gaskiya da aiki da gaskiya da nisan tankarya da dukkan launin da ta zo mana da shi Allah muna roƙonka ka zayyana ka kawata ka karfafa imani a cikin zukatanmu Allah ka hana mu yin maka butulci da saba maka da duk wata gaba mu, sanda duk ta motsa za ta saba maka Allah kaka ba ta iko Allah muna roƙonka ka sanya gobenmu ya fi yau mu kyau har mu gamu da ka jalla jalaluk wa ta'azama amruk Allah muna roƙonka subhanaka wa ta'alaita dukkan marasa mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu ma da muke nan muke jin muna da lafiya ya Allah in akwai wata cuta a jikinmu wadda muka sani da wadda bamu sani ba Allah kai mana maganin ta ka haba mu da ita Allah muna roƙonka ka haba mu da talauci ka haba mu da fatara ka haba mu da mayata ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci na halal Allah muna roƙonka duk mai wata bukata ta alkhairi Allah ka fi mu sani bukatan kowa Allah ka biya mu kowa bukatarsa duk mai wata matsala ya Allah kafi fi mu sanin matsala da wanda suka yi neman du'a'i suka yi magana mazansu da matansu da wanda ma ba su ba Allah subhanahu wa ta'ala ka raba kowa da damuwarsa ka raba kowa da matsalarsa ka raba kowa da tashin tashina da rashin sukunin da yake ciki Allah ka raya mu musulmi Allah ka kashe mu musulmi in mutuwar mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salati yaghfir lana jami'a.